الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabba ta ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci wuyin wuluji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya cewa ga karatun daga littafin asarul fitan ya Sheikh Abdurrazzaq ibn badr ne kafin zuwa zugunici ninan ne tsafo shi biyo guto ta gbawadin guba zulhijja 1439 kalenda nigeria na adin daidai bai tsafo guto ta september 2018 kalenda miladiya na al'asaru sabiya ko mini asaru yana fitina mana ya guto ta ci a tagriru bin nashi a kiwon shabab ajan tita

agate gafe ta tuta ne da je laza ne nema da ni ga alkhilafatul islamiyya ad-dawlatul islamiyya alkhilafatul islamiyya amr bil ma'ruf an-nahy anil munkar abu kaka abu ne bat abu abu yusuf abu abu inda ce abu yandori a julani abu usumayya abu usama abu yandori al'ansari abu yandori a julani yadda fatan ga jiki ma ga disibu wa ma aga ɗaga ga tsaye ki manwuci ko jigon ibina ni biga albarakatu ma a kabirku Albarka ga fambarin bai zawuci ko yayin shi aga yi zagun lanu tuyen doci ko dujiyar lokacin bulo ba man wuci kwashi na ji aji na dan ilimi wani na ji a ɗebe a kira wangi na na ji bica walan wakin dan ilimi a mai ji karatu a mai luza shi a mai ji muzakara ma ji fada fatawa yau bai bayani ya ji ne a mai ji nasiya ya musulmi shi a mai kiyar wukatu na zama shiga waje mu bi don A ma fitina wani lagbaru fun ci ta bai zai je sabe ne aci gaza wuce gofe fogi wuce jiyo zabuce zabuce bi da alkhairiya bal ndo ti oto ga gangugo won be lari alai ge no ga guda da jiki ayo unwa umeke lazo yin tiye bon ndo ce tiyawa sashe yi sashe fitinan ne mazukun aga luna kin da gibaru fuje luna kin ngam la kawa je panji huda sawul asnani sufaul ahlab rayuwa ju dokwa ngo diga na ko tunani a mashidwa ga malaka kuna albidatu wani yadda kasiri nfe labe ka kuna a wari jiyan fayil fejin yammanci adakin a sai wato jaji wanda ya gona doge jaji lami tuwawo wani ya kai zajiga kwakwata wani yi shigar jirali before you realize wani abin da ya fiye da e ya zaka yi mai ba wani fata da gesu fata mai tatuwa wani a shigar ji faruwa ẹ̀bọ́ ńlọ́lẹ̀ sáṣẹ́ bèjì tẹ́kànjí bèjì bá rúfù jíṣi wéèjì ẹ̀yà wéèjì rọ̀gúnbẹ̀ ẹ̀yà ṣí rọ̀gúnbẹ̀ lóyà gbọ̀n ń gbèsè àlóyà gbọ̀n ló mú tún bọ̀bá gbèsè yàbọ̀ àtúnṣà tó fún ní pátá fi ó ndoci abegin iligun ilayi ma ji beto eci da malaike izallara salin ku ikini ko ila zakiya aga gan an ga ya sai jihar kai zo a cada biye ndoci biye gobe ngoji gana ko na shi gbaru sun ndoci hankali wa jihanin wunji hankali da abin wa ga kungiya ko aga gun tanzimin ndoci ko aga gun tsarin ndoci wa bai alaya ko ngai na gaji na gan waje na na ga kan gan waje kiyo ngan wuya kan har tun babu ne zanuwa ci ya gangubo in ci abin ya la ga fitinan da ci bon gangun da na ne in ci ake yakiya sai zai sakwa gangwanin zamani ya bi'u na shi mutarrif ibn abdullahi shekhir ibn shekhir un lagabe ga kamin wucin yi dakan yi ga kunna na ti zai da ibn suhani a Benza lubayin zane ga zai ibn suhali nan faka ne ya kunu wuce ya yi ba ya yi wuce jinsu akrimu wa ajimilu fa inna ma wasilatul ibada ila Allah bi khaslatayn al khawf wa tama ya yi wuce jinsu ko ilo fikirki e mai ko yi kina mai yewo wasila ibada jino ba sako da sifa gube wai dai da so ya ce ciwo mai da kiyo wa mai da asamau ma'ana wai babu lo bai ce ce mai suna yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in wa kana wa'izan ya'iz wa yuzakki wa yuqawifuhum billah wa yurghibuhum fil ibadati wat ta'a idza mu yone jiwazina mu ce wa ga idza jade da sai su ko idza jima diya ga ne da dide amma ta lutu ne su koi wani fa yakulu mu ci ga nole mutarafu ibn abdullah ibn shikhir ga wefon gwacin wuci da abu wakar katabu kitaban a ta takara gwacin ka farnasa ku kalama mina zanna'u a ta kada baga inna allaha rabbuna akika sa kuka ce ciyo wa muhammadin nabiyina a nan muhammadu buga ya nga nabi yo ne tuci so kuna sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu imamuna al qur'an maga imamu ayo wa man kana ma'ana wa kun wa kun wa man wa man kana ma'ana kunna wa kunna dan ga famba bi ayin agafi agafi wa man khalafana kanat yaduna alayhi wa kunna wa kunna dan maga ya bana e eh, gwa ya ta ci gwa ma ji kaza ma ji kaza a chalita a tata kare dikka do jinani wọ́n lè záàrí ẹgbẹ̀ náà wà rí ń lórí ajíkí ẹ́ wọ́n á di dédé fọ̀já àlàyé àrídùn kìtà bọ̀ alẹ́ ìmúrọ́jùlọ rọ̀jùlá wọ́n ti fẹ́ látẹ́kẹ̀dá ti fẹ́ láúzà jùgẹ́ntì mutarif ibn abdullahi gan hatan tahu ilayya har ga kakuna ta kalawa tun bawo ne fa qalu a tiga karanta ya gula in ba ya waye ji baru fujin na wai daji bil lamarin ne qultu la ma karartu ha uje da bai ne babu ne qala zaidu zaid bi suhail gan la ta'jalu ala al gulat e ga jiye be gan ba e ji baru fujin ne ma qala ma taqul ya gulam ya waye ji baru fujin na kiwa gode قال لو قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابي فلا أهديث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عليه في, كتاب في كتابي فقال قال لا بيوي يوم لا وصي لدني تاجوم وانا واكي شيء زمو القرآن كده وصي له تكايا قال رجع القوم على آخرهم باوش باتا نيغا داجي بين باتا سوغا اجي دابا ما ما قرأ منهم أعركانوا ذات 30 النفس عجيز أقمه كليت الأولياء yan da tariku dibashki galagan da biyu agúzàgbọ̀n ẹni iṣẹ́ ìdí gẹ̀nà kánú ti àtàgbà rúfì ìdẹ́gidẹ́ kan jíjí ga aláàgọ̀gùn tsarin lóci ó ko kungiya ndoci ko ga da alamu ba ya jiya zan ndoci ko abela mi ata tushe ndochi ama amma ga liuba man na ni ga lo be no ga lo ba ne gwa da ya ene kungiya ga tsare ga do ne do ne kungiya ga do je da ne ko ga wa aja no eh, na we le zo ba kirki na magai la ce sai wuci yo ko ye la ko ye la diga ne wa ngama yanzu ci zahiri wa zai wani ma ba shi ne da dabu ko laji ganewa ko da shi ba mu gato ide dana waje abele da je za ku ta ta bo ji de dere amma ga na luwa e bo ne mini abu din e da shi ba din nan a ga gaskiya addini ga ya dike bo kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan e da ku ta ta bo ga ji na go muni azu amma da na go ga luwa wọ́n tó ṣe ọ̀fẹ́ tí ó da sábà lẹ́kùn nílẹ̀ ìsáà mọ̀sánwọ́sùn lásá wọ́n rúbá kó ẹ̀dà àbẹ́ ṣíṣì wọn àbúta àti ààbò àrùn sọ̀kọ́sùn ní níúdé ẹnìkí pàtàkì ìfìfàtù ẹgbẹ̀rún lẹ́mọ̀lúwà ó lè láìlá àtúnlá olùsùnà fẹ́dú bí àsọkọ́lẹ̀ fún wáńjẹ lásùn lè yáyí tẹ́ẹ̀tì kó ẹ̀dà àbẹ́ ṣíṣì ǹgbẹ́ ìlànà ìpàdé àlùlá ẹgbẹ̀rún àlò ńlọ́à fẹ́lẹ́n tẹ́jìdú máa fẹ́tẹ̀ ẹmọ̀ mú sọ ìdẹ́n sọ yíbà kó ẹ̀dà àbẹ́ ṣì ń gẹ́gẹ́ nígbó yóò jíjí mà ẹ̀nà àlò

ko lagbaci ibe shishi ila e guta ci abubuwa zaga a kidai to ji an gumi sofuwa na shi a kidai halukul kur'an bai ta subanci a mazabi a mai ta ci abubuwa ko kungiya abubuwa ko tarika abubuwa ko ya abu don su hanzar lori dikiyo lalu su e e ya da na na wẹ̀wánú alùpẹ́ ẹ̀kọ́ àtọ̀lẹ́fù sáàrùjì ẹ̀túnwà ló gbé gírígí ẹ̀má túnwà ló tún dèdè mú mí ní ẹ̀nà fìtí ní ẹ̀mọ́nà ọ̀bẹ̀gá tí ó lè irú ṣìlá mọ́ ọ̀tọ́ african center for study research on terrorism crisis algeria syria algeria tunisia somalia kó Nigeria Boko Haram oúnjẹ ńlá ńlá tí wọ́n senta ní African Center for Study on eh, eh, Research and Terrorism Research and Terrorism bó wọ́n fitina fìtí náà mọ́ ẹ́n ṣákẹ̀dá gbẹ́nà Salafi narrative against violent extremism in Nigeria by Professor Sani Umar fitan ni ó Boko Haram da sọ́rọ̀ tí ó tún àmì nù ńlá jù kí ọ ńlá lẹ́yìn rí ní chi náà the Boko Haram leaders, ko, edited by Abdul, Abdul Basit Kasim, Gandhi Ndogi, Wangbe, Kimo, Crisis, ko, Befitine, Ngama Nebatore, Lita Fitina Fikul Fitan, Ya Sheikh Suleiman Ruhaili, Wunye go fitina na ashe je ngama ya, ngama wa, to, kaga, siri dana, lecture ci akan Boko Haram, daga bakin malaman musulunci kimo fitina plate yoro dana zuwa ga boko haram da gwamnatin nigeria yadda ta hamadu guni ko? wọ́ye waye boko haram tí kèdè latin na lẹ́yìn tó kèkó lábẹ́ lẹ́rẹ̀ look at this one sako zuwa ga ɗan boko haram sheikh jafar mahmudu adam ma jafar jari ba na jibu gana amma ngo ne na yun fe anticipate zuwa god be won ne to ba ni di ngala te ngala to plate ne ke no kimo fitina woro woro kina tafarki madaidaici ba sheikh jafar mahmudu adam kimo fitina UNDP ero to fi Nigeria Cordoba Foundation of Geneva, Elotifi Nigeria, Center for Democracy and Development, Elotifi Nigeria, World Assembly of Churches, Elotifi Nigeria, Tony Blair Institute of Global Foundation, Tony Blair Institute of Global Change, Elotifi Nigeria, Pata Nigeria Jembe Chimore, Crisis Yen, Tashin, Ankeli Tashin, Tashin, Yebo Kwa Rabi, Gende Tuyen, Yemate Ndo Gishi, Pata Ngame Nigeria. Be careful. yan na ba rufin gaci ku zu jami'ore waji gane ko ba rufin gaci ya zu jami'ore inda ci ya zu tu gwamnati ore inda ci da ture inda ya biti da sabisare inda ci ya imi ayi ne inda ci ya gisafi yan mun ca ja ya yi bore fitinan nan ne ji faruwa da ne village ya ne inda ci ya destroy re zan ci goga da alkiyami ne ne inda ci ya je kunjire imi inda ya ci kore e ya shi da cakewa sare tashi hankali an rashin da cire ba e ta yin yaji bai sokoi masiba na gamu bai ribo da ya wuce tashi ido a fulukuwatin imaniya wa rabitocin diniya mini ya na fitina mana ya gibo ya e musulunce bilatu bugu ya woji ba su kome bai jiki a yan wala da e rauni mini na yegi boye musulunci be ya ajini wela adikio wela to gogun nan gobe, be kiyeye bi asede be suspicion yin wela ga fita tin da angijo hadith yau zai fatu ne man ga kana ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasaluna anil khair shar wa sahabi ani diga anya ani diga ta alkhair ba diga ma won مخافه عن يدريك يعني لو سجني يتشر له بوبي اديوم فقلت تجاتي ان كنا في جاهليه وشر اذا جاهليه بشر فجعل الله بهذا الخير فقلت لا الخير يا مسلم فهل بعد هذا الخير من شر ما ما الخير من الشر اللي تدو قال نعم انا دي إيه؟ فقلت يا رسول الله يا تجاتي وهل بعد هذا الشر من خير ما ما الخير قلت الخير ولا دو قال نعم غير هو في داخل nole wato nan vogan be ya e ji gizi na cabe ji faruwa sashi ruwa da jigan ruwa da jigan ja fi ba da ruwa ce annabi qala baqiya fi riwayati jama'a ala ala ala akza wa hudna ala dukhl ala dakhli wa fi riwayati la tarja qulubu aqwami ala alladhi kanat alai ya gbala ja je bonu enu tale na biya ila e ji na benyo e ji sallah e fiazu e wazaka e luaji e gba qur'anu e ilimi eji ibada e pe ojibe alkhairi e ti oji e ti olke ba ko e daga ji hande ni ada gani a in e ba faga dabo a e, ni a pe ojibe alkhairi a oji sallama a so mi kaza nawo ma ada mi ko e de den no ti ga dabo kwaye tun da shiga dabo a cikin gwalotun kirki a cikin gwalotun bidiya a mutu kuranu gani a mutu sunna gani a mutu asarin sahabi a nabi gani ko eh la mutu raya eh la mutu ina ne ga ni sa sallan bana ba ta gani da na fici na ga tsami muta can mu waje a bai le ba ta gani da suspect lui zandoro jimani gudu shi biya ko a wa gudu shi biya nan boga na ki kaka kuna klari zai boko haram ne na kina zani ga zani in ga dalebu yan hatta to man na yoga gaskiya danana wushi nare amma su da nan waga ganin e wurin wake su da e wurin wake ne gon ya kala zan doci shago bani a kida doci abu don biyo wuwa shago kimo da ku yara bi totu al imaniya lokacin jiga ta to munafikin wuce a ga fita ce wata kike cause mo confusion ene shahidi ga na fitina wale ga zan gi ṣe ko ìdánmà hmm. ci mú omi nú mu'minuna ikuwa fasu gube na kwaikum mu'mini ji yage yadda shi aji gyara tsakani yage yabo wattaqullaha la'allakum turhamun yesu ne yace ci ebo ya dira mai su ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga kunu ibadallahi ikhwana yace uji yesu ko ne yage yadda shi nan almuslimu Akwai muslim muslimi yaji muslimiyo la yaqzulu wa la yazimu wa la yahtiru wọ́n gbà wọn wọ́n jùjú zùmá wọ́n gbòwíyá wọ́n ah, jù zálínca ah, àtàkùwà hàhúnà bí hazim lè mìnà ṣẹ́ra yá kìrà káhù al-muslim wọ́n kún ṣẹ́rì ní zàbí ṣe ń fẹ́ gbà yẹ́ yúnà musulmi na yẹ́nà àdís na ebe tí gan fitina fitina amma fiti da gada bai bombin yi ce je zaice su waje abin yau mai fi ilmar umi a fi yau mi wa biyo sa ibi yau bani yi zabi wasu ya biti bezo sau ga biki usa ci bin wa biki da bani wani legon wa sai bani babu na aminci da wajen fari lalage ani kakune fiti na kakune don wani ba tare sai nu da abin da yau fari lalage an takada ní oṣù dẹ́gbọ́ láti ìkìlẹ̀ ìdíkà sí mi lóòtà àbò ná èrìgàn women and war on boko haram kwankàlẹ̀ takada wuce nfe la case bayan na na boko haram da ma da ake gejin zagin doci dabo unda mara yin boko haram un baba un ya je da umma egwu gbenya su da wadi fitina soja da ke asan bisa ni ngongo le ole do ate bawu in zagin na shi na bari u a shiga ki damuwa gbanin ga wani kuma ko wani a gato ki damuwa ke wani kuma ji wuce ga tabe je gun tabe ga bawo baba wannan mine ne fitina mana go tun da gine jiki anin eh wai ga shi na ne mana aga fitina ji zanwaci da fisan bisa ni bugan babbani ya kuza boko haram fi ne wanda IDP camp ji kaga zanwaci ya shi shi ni zandura fesu da nuwa da biyayi ko wa soba ko wa bi biyayi ko wa mata biyayi ko a lefito ya mini wani zanu tafe lege ya wuce abiya ku kawun ko abiya ku kaji uji ba ta kimo fitina ezu ce ne na jamalo nule musulmi ya da fi jaba ga jere fi ji sai na ga ya jirgin wai dai kawo biya wai dai wace ce a zuko bomba ni wai dai shago ta kuna da fitina ya zaje agado shago wa shago ban a makayayin ku wadda waka yi so da ke shi dana ko tsari na ke dambo na nga ke lalamari sato gama ta ce a ga fitina hannaki zangoci na iya bai mai yanu ya ɗoga fitina na kine ya bi cani nga te ga da ne wa tv zanne la wa tin te zanne la wa kan zai zanne la wa ko hmm. wa kan zai zanne yuku wa dia abele aka sa biti do dia abele de ne tin ne fika to wona ngen shi tv ne fika to wona ngen gbo e ba ti mo un ke yi yuku ya la jire yen yen mo ko tu ngen de ke fi jo ne e bo na wuji ki aron wo de ba na un so gun ti de ti bi akon nga da de je bo ni wona ba ta ki men ne ke yi pe la la chen de fitina ta zuciyar na jule aka zai gutu wani ci niyan na fitina ya mana aljuru a halin katili wa sarki dima e zafe be boti ko e zafe be de kuzari ya zawu be gaje mini ne fitina ya mana e ja musulmi je be la de sauki imana e ja musulmi je be la kwa ila sai bai wuza shi ila sai bai zundo shi ga mala abla ibn umar ga fil fitna la tarawna al qatla shay'an fitina ga da wa la za wuyen dora wadi abele ke yi daga yanje jinga tilabu ga ji abu jare AK47 AK40 ndoji ndoji ji grenade raibu pata ule tungwa za ndo chen obena muna fitina fitina ga na kito ka kula kwa fitina ga na ki ngole ka kuna zama lafiya ga da ba bene eh azawu wala da lone re to ko la da mutbe zare to ko haji fuji be zare sai da alwa no wa lo pare aljanna lo ya zore we eza we jiza le kare eza e o de mini ka ba yore ala ka ba ni unde so ki go la ze ni o wure ìjẹ̀káàtúnú tó fi oúnjẹ tó jíro lámùsùnmí owó rẹ̀ ẹzá àkùnkẹ́ ẹ̀bùn àdẹ́bàgbò náà jí ní wo kẹ́ẹ̀dà látúndú pàtùbà rẹ̀ ń wọ́lọ́tù da káàtì lárọ́jù lẹ́yìn ismi min mẹ́tìlá àgẹ́lá kan rí bíra ìrìgúnkún ìbírí jíjẹ́ àrírí jí kan lọ́gbọ́n lọ́sùn bí káàtì lẹ́rọ́jù lẹ́yìn sọ̀lí ní àná kí mi dà wúzà lẹ́yìn sállára ala sultani akari min kureshi ebo mulki ya zame da kureshi ba lawu sultani zane ji mulki uno afe ji mulki uno wa alayya ismi ne fiye da wuma dike wa pe tin e bo ni mi ga ma'aza ne ba sai daga ne hmm, ne su ah! ezawu wọn àbí àpò àfìtínà gádẹ́gbó náà dúkìá yìí wọn wa fitina women and war on boko haram nfe gan ngamadan rosaji idp camp obe lorejin idp camp obe ngani beto maiduguri ejiyantu yi jini ce da daga ce dai to jejo

Miga ga protect o mi de bari mi ala ogun na nga de ba o ti ogun na wa te da ke chu bi eji na yin na ze go wa o ga go de da mi de ji wa fe lo ada lawa bom o wa rai wa ya kimo fitina egogo ye balafi a emela la e mere to lafi a fitinu nga ne nga ya alheri wani fitina ga alakin krimina shi dabo abubuwa shi dabo kidnapper shi dabo da sauransu sabu ne fata umbrella ya fitina raba gada ta fiye ji masibar zan da ce waya kote ya gaya zan da cewa institution ya yi university ya shiga polytechnic ya gan da college of education zan da cewa wa destroy zan da ce ya yi library wuce ko bai tunan littafi kamar berkete wufi na zan da cewa wa dinan kẹ́sì tí lè rí lè yá ní kí n a àfọ́dá àti àjíyẹ lè bà rán wọ́n ní àbílẹ̀ pàtàkì ìyẹ̀ndóró ya jílá àlàáṣí ẹgbì ńlá yéèjì zanúwẹ̀tí wágá aláàkwájẹ mission bègì tẹ́kẹ̀ yéèjì sẹ́fì tí náà ní kí n gbọ́wà bẹ́lẹ̀ organization mission ní gábé káàmẹ̀ dúgbùdó church state ni wọ́n ti kú jíjì fún humanitarian service

ezugo lamarin nuta ibn umar a ga ibn umar za wuce ga ibn umar kan ya miye ilimi ibn umar fiye ga innal ilima kasiru ilimi dokun amma ya wege ya gimi lakin istata an talqalla khafifa zalimin dima'al muslimin hamis albatn min amwalin kafa lisan ana radihim laziman li jama'atin faf'al ya wege ya gimi ilimi dokun amma wagada gumbe so ko za ndo matsu da gobo wa da gumbe so ko ma gyara mu lo ba ko waya wa ma da gumbe so ko ma giza ndoro mutunci be gami sunya wa ma ba jama'a musulmi jo wa maga musulmi shi ya masafu masafuci na guta can ba wa ga a jin na waji to bo da ilimi ta wa sunna jab ibn umar tarihu dimashq to siyar ya limamu zabi wulubi wasiya wuci ko ga ibn umar uya babon nodonore asali egwoci mini yana fitina mana ikilalul amn zaman lafiyar dabuwa mini yana fitina mana gaya gan ikilalul amn waje walokiyar aminci wani bai dabuwa nima ngoli aminci man da mini nima wacce kwanan su kwaji ya zanen allazi ya to a min juyi wa amanahu min khawf mini ni mana su kwajin na uye yin gitigi umaye ya aminci daga daga da su aminci ni mu wuci kuyo e ya jawa di aminci dukiya wa di aminci mutunci wa di aminci ko gbaru fuji aji lalace a zane ba su suna zane lo makanta zane wa ilimi zane ji kiriki ko zane ji bulubulu ya e yi manci ji zane je yadda ba man jaje nusa ni zane ji ma agwagwa na ji nan ko? emitoshin da ko yaya kukuwa ni zai ji ma agwagwa a tilai da labari na ji nan da tabiya wa an yi da ilimi ga gwala su ajini ko? da sani ya kamata aji lalace a finge za a ji fitina yin na gai zaman lafiya amma ka ga yin nan dan zane fi wiwi zane da fi wiwi zane da daya ci ngozi gana ko eh zane da jirefi zane da ji karuwanci muti zai je ji gife nan zane marke da shi shiga addini waje na zugu inda ki da ajo ya boko haram ku da ajo ya ansaru ku da ajo ya isis kwa idiya muhammad yusuf yanda shekau ji hawan lazo no ne aje na jini na abun nona alkhairi ma biya zaman lafiya ma dakin buwa ko mun gane asalin gobe ni mini yayin fitina wájú lábẹ́nà tàjẹ́rù alìl ìlhìláàlì alánẹ́ṣìrì bá ti rí zai ṣe páyẹ jẹjẹ náà kákùn ní fìtínà gádọ́mọ́ ní gábọ̀ àsọdá àti fẹ́kẹ́ gẹ́ẹ̀dẹ̀ aṣẹ́bọ̀ kó ẹgbẹ́ na ebo ne zai sha ta ce gaske wani fitina ji fitina za muke lafi zani lokaci an ba hanyar da fitina ba ni amma lokaci a ji amfani na ala amfani biya a hannun zai je jiye da ci na zukun a tafe ga ɗaiɗaiɗe ba maza ba ɓashi shi akida da daidai shi kakune fitina ji faru ɓatin gaba a tafe jikin a tafe jiye ni wuce nan misali kakune fitina ya boko haramun na ji faruwa zonin toga ngo international ngo chikwe pimeduguro dena nneji fotowa nge winda e ji training tiwo nneji kana nneji kana nneji eyenyo bata kijio dando je ne we wagun sheba shebana e di tibo kne ja ke da je won jina ndo ti ku da america ka da ji katwani a wuci gaji wuje ne jaga da america ni ga to ga ma eh zeja organization yan mission wuci koli makata foundation yi ne da lo ki safu ne ba ta sini e ko medugun wuci wuci ki e di papa ta wa ni munazzama te wa da ladiya ni ji asa ki asa ku ji kini ani e di labari lo wadi abin ne ga gwamnati yoto chile commissioner ga ali muslimi kazo ali mission kazan ko kazo ga ali kazo di kazan ko daga ba gogon jizukun gaskiya gwamnati otu lamiwe ga ya ji ne ɓatayin na shi zanewa spreadiyar kristanci zanewa spreadiyar ilhadu da zanewa spreadiyar ladiniyar gwada da adiniya zanewa spreadiyar iskanci zanewa spreadiyar karuwanci da zanewa spreadiyar fimu zanewa spreadiyar pornography za ta tafi na shi kakunan fitina gadi faruwa zandoro abin da indinewa buwa gawa jiyo wa gawa adin gyara na ne ga economical gyara wujo na ne ga social gyara wujo na ne ga modernization wujo na ne ga kaza kaza wujo na ne kaza zan do ta feji ba ta alul batili ji an da do a feji ne wa ne ga shawa emere ji obo ji wa zai su ko ga ne bi ga wa daga yin ni a ga ga ga ga wa zuwo kai mu ji ga ji ne irin no amma lugu akwai mana lugu aji music mana lugu aji nyanya mana lugu aji drama mana nugu a ji kaza kaza mana shi kenan bal wato ga to conference ndoci na aji declaration if bo ga zeji a ga giya a ga sun zalwaci ga sun na ji, ngai zai je promote ce da je boko haram ji wani gbogbo yana yaji na gwamnati be fori ngo ji a da support ya sufa ya e bai zangoci ya e boki bo ya e bo zaun shi account counter ya sun na ji. daga ẹgbẹ̀ ó ti kíbó bá tẹ́ ẹgbẹ́ kíbó alùlùbá tí lè zanúrà fẹ́ di ẹ̀fọ́nù láti kí náà gaba tí misali international conference kọ́nù etí ń boko haram bẹ̀rẹ̀ center etiyan studies etiyan insurgency and counterterrorism bó ti university of maiduguro gbárí náà uji crisis ngamoa eh UNDP attack government ya Japan uya Nigeria how many 1 million e eh, eh, waje belikete no shinga government ya Japan ga uya Nigeria di ne wa falasa to lamare insurgency ba ta uji crisis uji ga zana ne attack kimbero cha sebio cha fe lado kaji ya ajo ani ajo ani ajo ani ajo asar ya go gube ci nan ga karshen wani taslitul ada makiri ja gadi ga da kago ta ce yabo ni ne na fitina mana makiri ga a je kiyo makiri gadi da ta ce wani e zagar gaskiya shi. fitina gana e wudo shi abizi yana e ya tu fita chago lamar ya gefiya ga wala ta je wala tanazau fatashalu wa tazaba li hukum ana e e yi wa libita ce da shi bai imani nan a biki a gani mai fitina bai dan juyi amma lami a fiye na sokwai wani amma ba tsari bai sokwai daga fitina yana na sonar tonar tulanin crisis fiti libya na. zonan nasara idiyar jiyar libya ce yi yuku ya gama zo ya zagi mai yanku maza ya mai wujo shi iraq ba na haifi e sai jin

e bago fitinari ne ga aji faruwa kamfani uci kwada je kuka haku yi nan a ga aje zuku biyagbe musulmi shi musulmi ja fiya wudo ja ma fiya gwawo musulmi ja fiya wudo ja ma fiya advance ndoci oto kantili ndoci nga to ka ku ndoci tsuwa nla aje ba nan wa test na sai ka kune kun irin na ga tsuwa minan ta da test yes nga je luci su damo amaju country ndo chiyo amaju clerako kile security expert fi irako security expert fi israel sai ka kula crisis ri ne ga ji faruwa ne country ndo so to la confuse me don chanu to wa shaura a jaro to je security expert ji a jaro to ya ya wa shaura so ga la ko billion kaza billion dollars so be it hiji na dana zangoci na ji makiriya na a ga atebe diketi yayin ne ya jiganci no wadi abili ya gaskiya hudu ɓata jido a ci sahunji sun zo irmija ji lalata ni kaza ji lalata ni kaza ji lalata ni kontirin doro a sai bin goto mi kamfani ne tuba nan mi da kamfani ne ta biriji nan mi kamfani ne ta pipeline yin wani mi da kamfani ne ji kaza nan mi da kamfani ne ji kaza zan dole mi na bago wa kungila ne su alaya wani kawai to bata ne sai bai wa bata. Ede abe kiti ti gbata a je ɗeye. makiri shi maji kiyo a da galaba ta ce buwani as a result of fitinan nan ebogo ya bi kyafu biya yi din ne syria wuce wani iraq wuce wani libya wuce wani eji ne kpata ji lalace zaman lafiya da buwa ajini ya jiya yi gboro yi nole ko sashi ya je rescue district ndo ciyo last two years Other journal then fake about fake like about six million refugees from Syria da sauransu. Aga fi toki wani. Syria ci ganda Iraq ci ji ndo ce lokacin da sara en yanyo. E shi e ci na wibe dukiya mara yi wai jibo biya. Da ndo mo wo mo biya. Injine mo fit ngo le fitan mamo. Kafiri sa fe beji kiyo. kai a tato mulke kafiri ga dictator bal fitinan na jiga jinga to rafida shi'a kumeniya batiniya jinga ya fala tato to sunna jo shi rakli o cin sirio ne yan na jiga shi yaman ne yan na jiga ebogo tasnitu lada unda mini ne fitinan wa dikinan wai mana ya yadi zai wudo shi makire shi madabai wawo ya bi zai wudo shi makila shi madda bai kuka ya kuna o mai kuka ya kuna zanen mai gowe za ku baba bal sa shi makila ya ta ta ci na ta gari sa shi shi je ta fiye babbani a ta ga ke da shawara na yayayi nan a ga daula ya destroy bai ni a ta kiya daula wuri ga ya eh, babe su kwai na wacin ma nan da na shi wangi ne da na shi ne ẹ̀tù na jira mu ili yi ma ma ndoro kishi nan goyi daga fitina na so na goyi wuta daga fitina yana fitina ya mana so goyi wuta gani biyu so ku goyi wuta so ya ce wato ya mai gwaduwa so ya ci ja salatu ya nabi muhammad mu ji albarku mu ji ni mu yu na nabi muhammad ne wuce ya so ya ci bai tuce ya so ci nan so ya ci benin a sheikh abdulrazak na kalitafi na sai ce azu ba wuge babu sheikh abdulmusin labari sai ce azu ba wuge yi to ne ba karatun nan sai ce azu ba yi ya sai tugin da fiti ne kin nufe sai ce awon cici lafiya naija sai ce awon cici lafiya arewa sai ce awon cici lafiya